kewaye mutane su mutane suna tsakiya su ne a sahun farko an yi taiful da su sai aljanu su zo su kewaye su mala'iku na sama ta ɗaya su kewaye na sama ta biyu su zo su kewaye har zuwa saman bakwai mutane suna can tsakiya da ya hun asharar jini wal insi in istata'tum an tamfusu min aqtari samawati wal ardi tamfusu la tanfusuna illa bi sultan a ranar mutum sa zai rika mata a ranar mutum dole ya sallama wannan ranar ba ƙarya ba ce za ta zo gaskiya ce tabbas ce dahir ce ranar sama ɗin da kake gani shekara da shekaru tun da ka taso haka ka ganta ba inda ya tsage ba inda ya cece ba inda ya tsatsa a ce ga mala'iku can suna ɗinki sama ta yi tsatsa ta kece mala'iku suna ɗinke ta baka taba gani ba sama a ranar ta ya zo ƙasar nan ma ta ya zo za a naɗe ta yau matu baddalul ardu ghairar ardi wasu samawat wa zo lillahi alwahid alqahar wannan kiyama duka za ta zo kuma mun yi imani da ita gaibi ne na yu'minuna bil gaibi wa yuqimuna as sala wa mimma razaqnahum yunfiqun abinda ake nema yaqini yarda da amincewa da sakankancewa sai kuma yin aiki saboda za ta annabi ya ce alkayisu man dana nassa mai hankali mai kabara mai wayo dan birni wayayye shi wanda wa kansa hisabi yake yin aiki saboda abin da zai zo bayan an mutu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah mara hankali shine wanda ya biya san zuciyarsa kuma yake wa Allah bura burace yake ganin kamar a hakan Allah zai gafarta mishi wa nuzzila al-mala'ikatu wa nanzilu al-mala'ikata kira da ta zo da haka wa nanzilu sai zama daga anzala wa nuzzilu wa nuzzila kuma bil fatahi sai zama masdarin tanzil tanzil alaman sarfu suka ce nazzala yunazzilu tanzilan wato fi'ilin fa'ala yufa'ilu taf'il sai zama taf'il to fi'ilin sa fa'ala على وزن فعل إيه عندك تنزيل تفعيل تفعلني معنى مصدر سياسيني عندك تخرج فرج تو دفت إلى جدو أهكا تو مصدر سيزم تفعيل خرج تخريج فرج تفريج nazzala tanzil tanzil tunda ya zo da fa'ala to ranar za a sassaukar kuma za mu zo mu ji wata aya da take magana akan bambancin anzala da un da nazzala wato an ce anzala an saukar a dunkule lokaci guda nazzala kuma akwai tafrik sannu sannu yaci yaci ɗaya bayan ɗaya daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wato mala'ikun za su ta sakuwa one by one ko kufu kufu jeri jeri guruf guruf za mu saukar da mala'iku wa nuzzilal mala'ika tanzila wannan guruf su sako wannan guruf su sako ko mala'ikun sama ta ɗaya su sako sai na biyu sai na uku har zuwa ta saba shine wa nuzilal mala'ika tanzila za a saukar da su daki daki daki daki to wannan kiyama kenan wanda duk musulmi ya imani da ita lalle za ta zo malaiku za su sauko Allah zai sauko li faslil qada yanke hukunci kawai wannan kuma yana sake nuna mai gaskiyar aqidar nan cewa fa Allah a saman yake ce za ta kece saman ubangiji zai sauko duk tafsiri in ka karanta sai ce waya ji rabbu Allah zai zo an ya leku bi jalali ruwan da ya dace da matsayinsa ba wai dan baya nan ba amma zai zo zai bayyana dan ya zo ya yi hisabi ya yi hisabi bincike bin daddali daddage duk abin da kai a duniya da sai abin da fi sa to abin da Allah zai zo yi kenan mulki a wannan rana mulki ne na gaskiya ba na ƙarya ba to a ranar na Allah ne al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman wannan al-haqqu sifa ce ta al-mulk al-mulku mubtada al-mulku mulki alhaku na gaskiya yau ma izin a wannan rana lirrahman to na Allah ne mana duk wani mai mulki to mulkin sa na ƙarya ne a wannan rana ina sarki wani ina sarki wani ina mai martaba wani a wannan rana ina can su masu rankwafa Allahu akbar ba wani wanda ya isa yi magana da fadawan da mai martaban duk a gurin duk ɗaya ne sawasiyan kowa da bakin marigayi kala rawi ya ce yana kusa da ne martaba zai rika to ado daga hannu mana ka ce gani ka <laughs> daga hannu dukkanin su sun rasu yau babu mai martaba sarkin kano alhaji dakta ado bayero da shi kansa kala rawi yau duk martaba yin kasa haka muka taso muna jefe tun muna yara mai martaba haka muka tsince shi akan mulki sarkin Kano shi ma kala rayu haka muka taso muka ji shi yana wa'azi Allah ya musu rahama baki daya to yau da sun rasu babu da haka mulki ba wani mai mulki a ranar na gaskiya sai Allah ba wanda ya sai magana al-mulku yawma izin alhaqqu yani almulku alhaq kamar da Allah yake cewa liman almulku yau? lillahi alwahid alqahhar liman almulku alyawm yau mulki da Allah na waye mulki na waye yau ba wanda ya sai magana aka ce da kansa Allah zai bayo kansa an sa lillahi alwahid alqahhar na Allah ne shi kadai wanda ya rinjayi kowa wanda ya fi ƙarfin kowa wanda ba wanda isa ya rinjaye shi وكان يوما على الكافرين أسيرا kuma wannan ranar ta kasance ga kafirai abin yana da tsanani to ga musulmi fa ya ce fa'i za nu kira a zalika yau ma'izin yau mun alal kafiri na gairu yasir rana ce mai tsanani ga kafirai abin babu sauƙi to ga musulmi fa abin yana da sauki malamai suka ce a gurin mumini tsayuwar nan kamar tsayuwar sallah ce kamar a yi azahar ne ake sallah azahar a yi minti goma ana sallah haka za ka kamar minti goma a kai kamar minti goma a kai amma ina fi yau min kana miki daruhu hamsin na alfa sana shekara dubu hamsin za a yi irin na kiyama wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma uddun bala'i zai bala'i tsanani zai tsanani duk wanda ya je wa Allah babu kyakkyawan aiki sai ya ji tsanani duk wanda yake tsayuwar dare da kiyamun laili kuma zai ji saukin wannan rana to da ya saba tashi yana ganawa da Allah ya saba tashi yana kiyamun laili sai Allah ya sauƙaƙa masa tsayuwar wannan rana ubangiji Allah ka sauƙaƙa mana fa Allah ya ce alal kafiri na gairu yasir ga kafirai abin babu sauƙi in ji ubangiji nan ma ya ce wa kana yauman alal kafiri na asira wannan ranar ta kasance ga kafirai mai tsanani ce Allah ka sauƙaƙa mana aya ta gaba Allah ya ce نعم نعم نعم وكان الشيطان waɗansu malamai suna cewa wannan aya ta sauka ne a kan wani mutum da ake kira Ukuba ibn Abi Mu'ayyid Ukuba ibn Abi Mu'ayyid ɗaya daga cikin sanadi da Quraysh jigajigan azzaliman kafiran ƙurashawa sanadi Quraysh ma'ana wanda suka yi fice wajen tsaurin kai da tsanani da nuna gaba ga annabi da musulunci irin su umayyad ibn khalaf irin su ubay ibn khalaf irin su abu jahal fir'aunu hadhihi al-umma wanda annabi yace fir'aunan wannan al'umma abu jahal amr ibn hisham amr ibn hisham abu jahalin irin su abu lahabi to sune da quraish in neman jigo da lida na kafirci to wayannan ne su ne gwangule da su din baki daya amma abin mamaki Allah shine yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayy duk wayannan jigajigan kafirai sai da ubangiji ya fitar daga tsantsansu manyan bayin Allah mutanen kirke muminai abu jahal ikrama ibn abi jahal ikrama ibn abi jahal yayar wasa zainab bintu abi jahal sun muminai ne sun imani da musulunci sun imani da annabi wanda a kansu ne annabi ya ce ku daina zagin matattu domin sun sun riga sun tafi zuwa ga abin da suka aikata wayannan kafirai ne fa amma ga yayansu muminai annabi ya ce a daina zagin su saboda zagin yana cutar da masu ran an zo ana zagin abu jahal ga isa zainab ga isa ikirama da yau ba za su ji daɗi ba ko wanda ya riga ya mutu a bar shi ya tafi idan yana da 'ya'ya mutanen kirki ba za su rika jin daɗi ana ambatansa ana tsine musu ba shi kuma wannan ukba ibn abi mu'ayt yana da isa ummu kulsum bint ukba mu'mina ce ita ce ma ta rawaito hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam ummu kulsum bint ukba ta ce ban taba ji annabi ya halatta ƙarya ko da wasa ba ya guri uku a gurin yaƙi da gurin sulhu tsakanin musulmi da musulmi da kuma hadisun rajuli a amuratihi ba hankisul a ma zaujiha maganar da namiji ta gaya wa iyalinsa wata gaya masa don kwantar da hankali saboda ingantuwar auren a fata an gane mana ko ba ta sansa ko ba ya santa ya ce lalle lalle yana kaunarsa ko da ƙarya ne Allah ya halatta mushi ƙarya ga wannan ƙasa ce amma shi kuma kafiri ne to me ya faru ya je ya shirya wata walima ya shirya wani abinci na musamman ya gayyaci manya-manya larabawa babban abokinsa umayyat ibn khalaf a lokacin bayana ya yi tafiya ya shirya walima ya gayyato manya-manyan larabawan kureshawa su zo za a yi walima ciki hadda annabi ya gayyata sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya amsa gayyata ya ce ba zan ci abincin ka ba ya uku ba har sai ka musulunta sai ya ga cewa ai mutum babba kamar muhammad alaihi salatu wassalam ya zo gidansa tun abinci ya kamata ya masa kara ya musulunta in ya so dan ya ci abincin sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai annabi ya ji daɗi ya ci abincin ashe ya faɗa ne da kwaɗan harshe kawai ba har zuci ba wasu kuma suna cewa ya yadda har zucin amma yana tsartsar aka ci abinci aka wasu ya abokinsa ya dawo Umar ya tuni khalaf babban na hannun daman shi babban khalil ɗinsa babban masoyinsa ya ce balaga ne an wani labari ya zo min daga gare ka ka amanta bi muhammad ka imani da muhammad qala ba amantu bihi ma amantu bihi, li ajli ba به ila mu'akilati wa musharabati ومشاربتي ba musulunta ba na ce na musulunta ne yan ja hankalinsa ya ci abinci wanda na shirya da abin shan da na shirya ya ce kaga duk wannan ba za ta kubutar da kai a gurina ba ni da kai fuska ta ta sake haduwa da kai haramun ne sai ka je ka karyata kanka a gabansa kuma da dama ka taka wuyansa wa hatta taba a unuqahum kuma wa hatta taba suka ce wajihi ka yi kaci ka tofa masa a fuska wane mutum zai iya amma abokin ya riga ya ɗora shi a kan gadon tare ya ga abin kamar da wasa suka su gaisa ya ji gaisa da shi wata shi bi wata shi ka haram ya ga mutane da yawa sun juya masa baya kawai saboda ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haka ya tafi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyata kansa ya yi kaki ya yi tofi ya tofa wa fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasu malamai suna cewa kakin bai taba fuskar annabi ba ya dawo fuskar ne kuma abin sai da ya masa alama har ya mutu wannan alamar ba ta fita ba kamar da al-Imam al ya faɗa cikin tafsirinsa ya yi ƙoƙari ya taka manzan Allah a wuya amma Allah bai bashi shi iko ba mala'ika ya zo ya tsorata shi ya firgita shi saboda annaba Allah yana bashi kariya yana bashi shi mu'jiza in sun zo za su wulakanta shi sai Allah ya turo musu mala'ika a wata sura ko ta dabba ko zaki ko macizai ko wani doki ya yi kansa wani abu jihar ya sha ganin wannan to a Allah yana magana akan kan wannan uku ba din amma kuma duk da haka malamai suka ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab duk wani azzalimi duk wani wanda ya ji gaskiya ya kibi duk wanda ya nemi yawa annabi wulakanci yana da rai ko ba shi da rai to ya shiga cikin wannan aya kowane irin azzalimi kowane irin kafiri in ya ɗauki wannan sifa da shi Allah yake wannan na daga cikin hikimar da ta sa Allah yake ɓoye suna saboda wani ma kada ya zaton wane kada yake nufi ana kowa ya shiga cikin ya ɗauki wannan sifa wa yau ma ya addu zalimu ala ya yadaihi ranar da azalimi azalimin nan ya addu addu cizo ba annabi ya ce addu alaiha bin nawajiz ba alaikun bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أدوا عليها بالنواجز في تيزو في رقبة أدوا ويوم يأدوا الظالم راند الظالم أدوا يأد على يديه zai ciji yatsa in kaga ana cizon yatsa mai ke nunawa annadamu alama fata yana nuna da dama regretting da na sani na shiga uku wayyo ni as in kaga ana cizon yatsa to na ce ranar da na dama ko ba za ta yi amfani ba wa yawma ya azzu zalimu ala yadayhi da ciji yatsansa ranar kiyama kenan ba kuma cizon yatsan kadai ba يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يتي يا ليتني كيتونا ناشقا أكو إنما دي اتخذت مع الرسول سبيلا ناري جهنيا تارد منزو إنا علينا دانا سني إنما يابو منزن الله إنا يا ويلتا ليتني na shiga uku na lalace kai to ya halaka ta haka za ka ji suna cewa ya wailata laitana ya wailata laitani laitani na shiga uku na lalace ina ma wani a duniya ma ban saninsa ba inda nake ina ma lam attakhid fulanan khalila ina ma wani shi ma nan sai aka saka ya sunan umayyat ibn khalaf A faɗi sunan shi ba saboda me dan aka saka ya suna ya fi hikima ya fi nuna abin ba a kansu zai tsaya ba an ce a zalimi ba ce wa yau ma ya addu uku batu ala ya daihe ya ka ɗauke sunansa aka ce a zalimi. sannan لم أتخذ فلان خليلا إنما بلدكواني فلان خليلا خليل مسوي أبوكي أجادي أبوكي شاورا خلا ابن القيم الجوزية سكلتا في شروطة المحبين والنزهة المشتاقين يا إما كلمة لكنونك أو نادس وييّا a lugar larabci sun kai wajen guda ishirin irin su mahabba irin su mawadda sai dai ya faɗi guda wajen ashirin a ciki wadda ta fi tsanani ne kulla kulla daga naka samu khalil wata kaza Allahu Ibrahima khalila da aka ce wa an fi komi mara zakana ku min kabala an ya ce yau min labai un he wala kulla wala kullatin wala shafa'a ba kauna ba soyayya ba bege duk wata kauna da soyayya ba ita a ranar kiyama to wannan masoyinsa ne na gaskiya kuma yusuf bin khalaf shi ya tsora shi akan wannan hanya zai ce ina ma ban rike shi masoyi ba ya ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila kada ne ya batar da ni ya zira ni ya dora ni akan bata ani zikiri gabarin a zikira da a <clears throat> laqad ne ani zikiri ya batar da ni gabarin don alkur'ani shi ne zikiri na ji kur'ani na ji gaskiya na musulunta amma ya zai bata da ba a da izja'ani ba gani bayan ƙura'anin ya zo min bayan annabin ya zo min har gida amma ya zai bata da wannan yana nuna mai balatu sahib akal fiski wa iyaka wa iyyahu kan min fasikin arda a mutsi akhina akhahu يقاس mar'u بالمرء إذا ما المرء ما walil وللمرء alal المرء dalilun hina yalqahu ala tasahab akhal fiski karka yi aboki da fasiki da shaytani da mujrimi fa wa iyyahu ba kai babu shaytani ba kai babu aboki mara kirki yuqasul mar'u bi mar'i idza mal mar'u ma shahu saboda mai anil mar'i la tas'al wa sa'an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi idan kana so ka tambayi ya halin wani to kar ka tambayi wanan je ka tambayi su waye abokan wani da wa yake yawo waye abokin shi da wa yake yini ina yake zuwa da abokinsa kawai in ka tambayi abokinsa aka gaya ma halayen abokinsa to wancan ma haka yake dan abokin barawo barawo ne abokin mugu mugu ne abokin ustazu fa <laughs> shi ma ustazu yake to magana ta gaskiya in kai aboki da mutumin banza wallahi zai batar da kai walil qalbi ala al qalbi dalilun hina yalqa da wancan hadisi annabi yake cewa misalin mutumin da yake zama da mai da mutumin kirki kamar mai sai da turare ne wanda ke zama da mutumin banza kamar mai zama ne a gurin mai hura suka suke a gurin tsira mai sai da turare imma an yi ka wa imma an tabda amin duk inda mai sai da turare yake ko ya san maka in aka zo za ga yana son wa mutane yana laddangwala musu kyauta ko kuma ka saya wa imma an tabda amin haka annabi ya ce turare zo ka saya ko kuma alal akalli in ya zo gurin sai ka ji shi dole ne bai sai kare kanshin ya ce ba za a ji kanshinsa ba ma'ana ka zauna da mutumin kirki zama da shi kawai sai ka karu da halayensa da nagartarsa yadda yake tafi da lamuransa annabi ya ce mafi alkhairin mutane wanda in ka zauna da shi aikinsa zai kara maka imani ganinsa zai kara maka imani amma wanda in ka zauna da shi ba za ka tsari da komai ba sai lalacewa wannan ba abokin zama ba ne kuma shi aboki yana da tasiri akan aboki kawa yana da tasiri akan kawa to wannan aboki mai batar da shi akan zalla ne ana zikir ba da ne wa kana shaytanu lil insani khazula shaytan kuwa dama ya kasance game da mutum mai taɓar da ya masa takzir ya ɗora shi akan hanyar da zai taɓar da shi to shi wannan ya haɗu da mugun aboki kuma ga shaidan ne na uku tsakanin shaitanu lil insani khadula to da haka kowa ya kula da abokansa kowa ya kula da abokan da yaransa suke yawo da shi yarka take yawo da tsawaye lalle ka sa ido a kai wallahi suna da tasiri suna da tasiri abokai na makaranta abokai na unguwa kai iya ƙoƙarinka in ba haka ba ya wayi gari kaga cewa wancan yaron ya ja shi in shi bai janyo shi ba to wannan a ce irin ta ɗan adam ɗabi'a ce kuma ta rayuwa dole akwai musalkatul akhlaq hali yana da saurin ɗauka yana da saurin kwasa Allah ubangiji ya tsare mu aya ta gaba Allah ya Na'am wa ƙalar rasulu manzo zai ce ko ya ce ya rab ya ubangiji inna qaumi lalle mutane na ittakhadhu hadha alqur'ana sun riki wannan alqur'ani mahajura abin kauracewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan haka ubangiji ya ce kowane annabi mun sanya masa maki min almujrimina daga cikin mujrimai kafirai wa kafa bi rabbika hadiya amma kuma kai ya isa ya zama mai shiryarwa wa nasira ya zama mai taimako wasu malamai suka ce wannan aya annabi zai faɗe ta ne ranar kiyama ar-rasul ana ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka sa ma'arifa wa qala ar-rasul manzon Allah zai ce ko manzon Allah ya ce waɗansu suka ce a nan duniya ne annabi ya faɗa na fata mun gane sun ce a kiyama ga ma magana ibnu taymiya yace ce a a nan duniya annabi ya faɗi magana annabi ne ya kai ƙara sallallahu alaihi wasallam gurin Allah ƙarar wa kai ƙarar al'umma kala biyu kami da aka ce umma al'ummar annabi akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba ummatul da'awa ya hada da kafirai da aljanu da musulmai da mutane kowa da kowa al'ummar annabi ummatu da'awa Allah ya tura musu annabi su ‘yan al'ummar annabi ne ko sun so ko sun ki akwai kuma musulmi ummatul ijaba wanda in kaji annabi yana ummati ummati to musulmai yake nufi iya al'ummata kawai Allah al'ummata al'ummata ummatul ijaba yake nufi duka mutane jin annabi ya kai kararsu da ibn taymiya yaya aka yi annabi ya kai karar al'umma shi su kafirai sun kaura cewa ƙur'ani gaba ɗaya ba su yi imani da shi ba balantana su karanta ba sa zuwa kusa da shi ba sa sauraro in ana karanta ma sai su zo su rika cewa wal gaufihi ku zo kuna lagau ku zo kuna kada kada a gurin dankar aji. a ji ita la suma aule hadal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun in ana karanta Qur'ani ce a zo a kafa wasa a kafa dandali na kiɗa dan kar a saurari Qur'ani a zo a yi ta ihu a gurin kaga sun kaurace Qur'ani to musulmi fa wanda ya imani da Qur'ani shi ta ina ya kaurace Qur'ani ibn taymiya ya ce ya kaurace Qur'ani na farko irin abu da duniyar mu a yau shine ga dai alkur'ani a hannunmu wannan alkur'ani babu abin da Allah ya rage a ciki da wanda zai amfane mu a duniya da lahira kuma in muka bi shi rayuwa za ta yi kyau shi ne constitution ɗin rayuwarmu. mu amma yau ya yi gabar mun yi yamma duk kotun da ka je shi za a ɗauko maka a karanta in ka jana kotun musulunci kotun musulunci iya aure ne kawai da gado da saki ko ba shi ba ne aure matsala aure ce saki sai a ce tafi kotun musulunci a gado aka zo da shi tafi kotun musulunci ga wani ya yi sata ya saci miliyan ɗaya za a ce je ka kotun musulunci ba za a faɗa ba sai dai a je ina ba ci sirri za a je a ce sakin layi dama an sakin layi cikin wai sakin layi da ɗaya ya ce kaza to wannan ce Qur'ani da muka yi na farko shine ba ma hukunci da shi an rena Kur'ani an rena zancen Allah an kawo maganganun wasu mutane kawai an gindaya wallahi wannan ba karamin bala'i bane ba iya wannan kan iya ishe mu musifa a duniya Allah ya tsara mana rayuwa mun ce bace ba bace ba kuma abin mamaki shine abin da ake gudu sai kaga ana yin abin da ya fi shi amma inda sunan shari'a ne da sunan musulunci sai ka ji duniya ta yi ta abin bakin cikin shine an wanke kwakwalen wasu wanda su ma musulman ne maza da mata in aka zo za a tsabbakar da shari'ar musulunci su za su fara suka sai turawa su ma su ya samu wata musulma wata fitsararriya ta fito ta yi magana ta ce san wannan bai dace ba a sai turawa su ma sai su ca suna da ƴan kanzaginsu a cikinmu suna da ashiya ahum a cikinmu suna da masu taimaka musu ba za su fara magana ba sai namu sun fara magana za a samu wani manyan 'yan boko wanda suka yi nisan faruwansu da Allah su za su fara suka a ce wannan ba a yi daidai ba wannan an shiga haƙƙi shi Allah ba shiga haƙƙinsa ba ke zai irin wayannan mutane da ake cewa sun zo sun sun dinda yarinya da zan ce an bashi lauya lauyan gwamnati mutum ya yi ikirari da bakinsa an tabbata shi ya yi ya faɗa ba matse bakinsa aka yi ba sai a ce an bashi lauya ya zo ya karyata ya ce ainihin inda abin ya faru matsa shi aka yi ko takura shi aka yi ana wasa da Allah a duniyan nan wallahi kaga mutum yana ci gaba da rayuwarsa kuma wallahi wallahi zai wahala a kashe irin wayannan mutane sai tafiya ta yi tafiya an manta yanzu ina wanda ya kashe iyayen nan ta a kwandilan yana ne yana yawon safa amma har yanzu ba a kashe shi ba duk wani wanda za ka zance ya kashe wani sai a je a ajiye shi sai bayan wasu shekaru ko ga wani ya zage annabi an tabbatar ya zage shi hukuncin kisa ne sai a ce a je a daure shi a yi ta yi a yi ta yi sai an manta in wata gwamnatin ta zo sai a ce an yafe musu lokacin in ya fito kai baka saka tinkare shi ba to dukkan Allah ta zama suna Qur'ani ya zama kawai a karanta shi ne kawai a jima albarka to wannan kaura cewa ta farko kenan kaura cewa ta biyu shine a kodan kuma gabaki ɗaya ma ba sa karanta shi ba sa sauraron sa daga cikin musulmi wani kuma daga shekara sai shekara daga azumi sai azumi in ya ajiye shi ya kura a ɗakinsa sai ramadan ya kama za a ɗauko dosta a goggoge shi a zo a rika ɗan nazarinsa to wannan duk ce qur'ani ne to duka annabi zai kai karan mu gurin Allah madaka an yace ya qaumi ya rabbi inda qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahdura sun dauki wannan qur'ani sun kaurace masa ba sa karanta shi mutanen dafa wallahi kullun yana tare da su ba dare ba rana ina so ka je ka karanta wancan littafi a tibyanu fi adabi hamalatul qur'an al-imam an-nawawi kallon ikon Allah kaga bayin Allah wanda suke yadda kaga wayar nan ba ma rabuwa da ita ko waya ji inda za ka wani ko ban ɗaki zai je da wayarsa ko ya yi mantuwa sai ya koma gida ya manta waya. ina ma haka muke ƙur'ani duk inda za ka ji wayar nan sai haka ƙur'ani yake kuma abin mamakin kasa abin tsoron yanzu wannan wayar application da ƙur'ani a ciki wallahi sun kusa goma ƙur'ani iri-iri kawai ba ba ka bukata sai ka rungumi wannan kana yawo budawa za ka yi kallatsa qur'ani ya buɗe shafi shafi amma sai ranar ta fito ta faɗi ba ka latsa ba amma ka latsa nawa guda nawa ka shiga a cikin wayarka ga application na qur'ani guda nawa amma baka shiga ba Amma tsaba ba baka karanta ko shafi biyu ba a yi ne yanzu an ce ka kaurace Qur'ani za ka yi da ka kaurace masa ko ba za ka yi ta ba da gaske mun kaurace masa wallahi wannan izo ne muka haddace ina mahaddasan Qur'ani izo nawa ka haddace a Qur'ani kuma Qur'ani nan الله يا رجال سوقك شو ولا قد يسرنا القرآن اللي تشري فهل من مدشر أما كسامو لو كتير ذاك حد تشيا جاكرا متى ننجا ابن حجر العسقلاني أتشيل تافين شي رفع الإسر أنقذات مصر رفع الإسر أنقذات مصر ينا تاريخ كنسر كنسر ابن حجر tarihin bayan Allah ya yi waɗanda suka haddasa ƙur'ani yan shekara bakwai shekara takwas shekara tara yace shi ma Allah ya masa baiwa ya haddasa ƙur'ani yana ɗan shekara sha fi ne ibn Hajar zai wahala mutanen da aka ga mutum ya haura shekara sha biyu bai haddasa ƙurani ba yana da wahala in mutum ya haura sha biyu bai haddasa ƙurani ba to an samu tangarɗa to yanzu turawa sun zo yaro yana fara magana za ka kai shi naziri ko ba haka ba ne yana fara magana sai naziri daga nan sai firamare sai sakandare duk a wannan shekarun da ya yi naziri shekara nawa ke shekara biyu ko ya shiga firamare shekara nawa biyar ko ah, shida ya zai tafi sakandare shi ma shekara shida shekara nawa kenan to a wannan tsarin karatun babu haddar ƙur'ani yaro ba zai taba haddasa ƙur'ani ba kuma bokan ma fa duk kala kato ne wallahi kila wa kala ne ba wani abu da zai haddace dan ba wani littafin boko da zaka ga an yi bismillahir rahmanir rahim sai dai in ma an kira shi da suna ai ne littafin addini ne shine zaka danga addini amma a wannan kuma yaro ba zai san Allah haddace Qur'ani ba shekarun da ya kamata ya san Qur'ani duk Allah ya san wannan sharrin Yahudawa ne da haka za a yi washing brain din mutane su girma har ya tafi jami'a a nan ne zai sake rabuwa da Allah yar islamiyyar da yake zuwa kuma an yi sallama da ita alga sun hala yaro ya riga ya samu karatu da haka zai daina zuwa islamiyya daga yau sai dai Allah ya sa an yi hutu kuma kuna da ta asabar da lahadi dan lokaci zai rika zuwa ya yi sallama da islamiyya har abada ta yi sallama da islamiyya abin da ya figa ya figa to a wannan karatun babu shirin ya haddasa qur'ani a islamiyya a karatun boko babu shi wallahi in kaga dan boko ya haddasa qur'ani a gida ne aka nace mishi aka tsora shi akan hanya amma ba a karatun boko ba wannan tsari ne wanda suka tsaro aka aka tafi da mu a kansa to da qur'ani ake hadda zuwa gama firamarin sai ya haddasa qur'ani a dan wa'annan shekarun kuma da abin da aka dora masa zai yi to damuwar shine inda bokan mai yana da wani tasiri yau ana ganin amfaninsa yau duk yan bokan nan fa da su ake duk su ne fa barayin Najeriya ma gaba ɗaya ko ba su bane amma da sun tashi zagi malamai suke zagi kuma dukkan bokan nan da suka mamaye Najeriya nan fanta mu kada ake zagi shi kare daga wani yayi fasting wai kai fanta min nan kana ganin wai tsaron nan ma shi ake magana ka shi ba ministan tsaro wani wallahi ba na yin kuma amma wani yadda ne masa kamar nace wai fanta min shi kadai ne ministan ne ne ne kuma shi ba shi ne ma ministan tsaro ba amma an tsaro ne a ce fanta mu kana kallo in yunwa ce a ce fanta mu kana kallo ko me ya faru a ce fanta mu ne a ce kai fanta mu ya shiga uku da ma ya sauka mai haƙura wallahi da ya ci masa duk ministocin sun yi shuru ba ka ji ana ambatansu shi abin da ya sa saboda shi mai wa'azi ne sai kaga an ɗauko wazuzzukansa na shekarun baya a ce fantami yanzu ba a kashe mutane ne ba ina kare fantami bane misali A kan almajiri ne ko malami ne shi ba a ni abin da nake cewa shine na farko ba shi kai ne minista ba na biyu wala Allah wayancan wa'azuzzuka da ya iya abin da zai iya yi ne yanzu kuma yana cikin sistirin yana kusa da su watakila ya gaya musu ba sa yadda ne iya fasara da za ka iya masa uzuri kenan amma a da baya kusa da su yanzu kuma yana rufe kofa tare da buhari yana rufe kofa tare da su yanzu ɗaya da ne fito kan mun bari ya gaya musu daidai ne a ka'idar aiki ba daidai ba ne domin yana cikinsu kuma zai iya zuwa kusa da su kuma in ya zo kan mumbari ya faɗa wannan ƙarya ne munafurci ne domin yana tare da su yana kusa da su zai iya gaya musu idan kuma bai gaya musu ba ya ce wannan kuma tsakaninsa ne da Allah ko ba haka bane amma ba daidai bane a rika ɗauko wa'azuzzukansa na baya kuma a ce ana sawa lalle yanzu waya kuka <laughs> a ah, to ai wannan tsakaninsa ne da Allah cikin sarki eh to na barin ma yanzu bin sa ake yi da aka alayi ne abinda nake cewa kowane ɗan adam da aikinsa zai je gurin Allah da aikinsa zai tafi gurin Allah madaukakin sarki kai ma da naka aikin zaka je gurin Allah kowa yana da nasa laifin ubangiji Allah ta'ala ya tsare mu to gaskiyar lamari mun kaurace wa alqur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki nan yake faɗin yadda annabi zai kai ƙara gurin Allah maɗaukacin sarki sai ubangiji yake ishara ga cewa na farko su ne kafirai wanda ba ruwansu da ƙur'ani sai Allah ya ce to ai kai haƙuri, ya manzan Allah da kaga sun kaurace maka ba sa karatun ba sa sauraron in ana yi suna ihu wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin haka kowanne annabi ma ba kai ba ne. mun sanya masa makiya daga cikin mujrimai suna nuna musu adawa amma waka fata rabbika hadiyan ubangiji ya ubangijin kai ya isa ya zama mai shiryarwa wa nasira kuma mai bada da gudunmuwa Allah zai shirya da kai zai baka taimako zai ɗora ka akan hanya ubangiji ya samu dace za mu tsaya nan insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad